wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka rasa ma wa za ka yi mafaɗa shugabanni za ka ja hankali iyaye za ka ja hankali malamai za ka ja hankali mata za ka ja hankali maza za ka ja hankali samari za ka ja hankali 'yan mata za ka jawo hankali ya karasa waye za ka ja hankalin shi a irin halin da muke ciki yanzu wallahi sai ka rasa wa za ka yi wa'azi duk wanda ka taba zai ce maka allah ya shirya wannan kaza wannan ka duk wanda ka taba a cikin wanda na lissafa to waye mai laifin kamar ciwo ne kana jin cikin kana ciwo ko bangaren cikin ka ko kanka yana maka mugun ciwo sai ka je asibiti a yi duba a yi scanning ko a yi ce ba a ga komai ba shi yake nuna cewa babu ciwon a akwai ciwon ba dai a gano shi ba ne dukkanmu masu laifi ne dukka sai kuma mun gyara za mu ga gyara idan ba mu gyara ba mun dingi tafiya haka laifinmu ɗaya mun ki bibiyar magabata laifinmu na biyu mun ki bibiyar sakon da allah subhanahu ta'ala ya sauko idan ma mun bibiye shi sakon shine alkur'ani mun ki yadda da abin da ke ciki kuma mun ki aikata abin da ke ciki shi shikenan ka kada ka karaga da mu musulmi za mu tsaya mu karanta wannan sakon da aka ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi kokari mi bibi qur'anin mi kokari mi dabbaka abin da ke cikin qur'ani duk wannan abubuwan ba za su duk wani abubuwan da suke faruwa da ma an faɗa mana jina ne za su yi ta zuba jini zai ta zuba a rasa dalili wanda aka kashe da wanda ya kashe ba su san me dalilin kisan ba halin da muke ciki ke kana buɗe social media kana buɗe rediyo kana ɗaga jarida sai dai ka ji an harba kaza an ƙona kaza an dammara kaza me mafita ki gyara halinki tsakaninki da allah ka gyara halinka tsakaninka da allah idan mai zuwa ta zo ta ritsa da kai maybe allah subhanahu wata'ala ya karbe ka don ita musifa haka take in ta zo ba ta tsayawa ga wanda ya jawo ta tana umum take gamewa gaba daya wannan shine abin da ya kamace ka ya kamace ki duniyan nan karara ce idan da ana gaya muku karara ce muku yadda ba yanzu gashi kuna kallo mutum in ya fita sai